ma ya san kima. Ni musu ba ku yan nake yin waƙar. alaikum mai sauraron wannan gida mai albarka gidan rediyo Kano 2 FM uwa maba da mama a cikin shirinmu na ido ba mudu ba amma ya san kima. Shiri ne da yake zaburar da al'umma maza da mata ma'aurata da kuma samari da 'yan mata akan irin abubuwan da za su yi la'akari da shi wajen inganta zamantakewarsu musamman tun daga neman aure haife-haife tarbiyya da dai sauransu. Burin wannan shirin ne tabbatar da ganin cewa ma'aurata sun fahimci juna domin zaman aure mai ɗaurewa da ganin an karkaɗe yawan mace-macen aure a cikin al'umma. Da fatan za a kasance da wannan gida mai albarka gidan rediyo Kano 2 FM uwa maba da mama. Fahimtar juna da da kauna har kamar yadda muka saba muna tare da babban malami Malam Lawan Adam Giginyu. Malam barka da shigowa. Hajiya Rahma da sauran masu lalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Hajiya Aishatu Aminu Ahali da fatan an shigo lafiya. Lafiya lawan Masha Allah. Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mune wa masu sauraron mu fatan alheri da godiya a gare ku ta yadda ake bibiyan wannan shirin. Mm. Mala, ai ni dai in ce maka har eh. zuwa yau da safe eh. bugo ake ana bibiyan <laughs> wannan shiri ana tambayan wannan salo na soyayya eh, to <laughs> Tunda a satin da ya gabata malam mun yi magana ne ka san akan furtawa salo guda hudu ga furtawa ga nunawa ga aikatawa ga boyewa inda malam ya yi fulla fulla da ɗaya na biyu da na uku har da na hudu To malam akwai tambayoyi fa da yawa. To. Amma sai mun daɗa kurɗawa cikin wannan shiri. To. Mun lalubo inda ke musu ƙaiƙayi. Kafin malam. <laughs> Kafin mu miƙa. Kafin a shiga tambaya. Yawwa mu shiga tambaya. Allah ya Amin dan girman Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ya ah. jijjiga ka. ba kaɗan ba. <laughs> To Allah ka samu dace. Amin, amin. So muna nan dai a cikin kundi shafi na tamanin da uku. <coughs> masha Allah za mu tashi inda yau kuma za mu magana ne akan abin da ya shafi danko na soyayya eh, ya dankon soya take a tsakanin su masoya din Allah ya mu dace <coughs> ah, wato ita dankon soyayya ita ma ginshiki ce bi ma'ana ana iya gina soyayya a tsakanin mutane amma ta ki danko yawa ga soyar an gina amma ta kidan ba karo <laughs> to kuma ana iya kuma gina ta soyar ta yi danko wannan a wajen aure ne ko a gidan aure eh, ko cikin gida ko waje masha Allah to yau ma za mu yi la'akari da abubuwan da suke kawo danƙon soyayya a tsakanin ma'aurata ko a tsakanin masoya Wata malam akwai irin abubuwan da ma ake la'akari da shi wajen kawo dankon soyayya a cikin gidan aure. Ai aka gina ta ko wacce ake gina ta ba ta danko. Ai ta yanzu ma malam gaba ɗaya sai ɗaya. Ko ko dankon sai a hankali. <laughs> Ai dankon ma sai addu'a. Don shi dankon ai shi yake rike soyayyar ai. Masha Allah. Ta daɗe ta karko ta tabbata. Masha Allah. Kuma haka ba sai ga nan da nan ta tarwatse. Nan da nan sai ta Kuma eh abinda ake gina. Watan ta yi expire kenan in ji malam. Malam eh ta yi expire. <laughs> Ta yi expire <laughs> to yanzu an tun kafin a kai ga gidan auren ma take expire inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a samu karo a sai yanzu malam zai ga mana kila eh kila kila eh. abin da ake sa ba karo ko suke sawa ba mamaki koko ko ko yanzu abu zai balle nan da nan zai bare nan da nan zai bushe ya kuma in ya bushe malam farfashewa eh. zai shikenan Shikenan kaga abu ya tafi abu ya tafi to gaskiya kamar yanzu ita ku soyayya ai ai kamar shuka ce Allahu akbar tana ba yawwa sai da ban ruwa da taki mm-hmm. ana noma Mhm. ana maimai ana furi ana yin ciro to da haka ake gina ta ta yi karfin da ake ganin mahadika ture mhm. masha Allah kuma ba a daina mata hidima mhm. babu wani lokaci da za a ce ka ai yi wa ya hidima da ta isa yanzu barin kyale ta babu Allahu akbar eh, ita kullum a bukatar hidima ce a baka ganin tsofaffi su ma sabunta soyayya suke ne magana sai uwar gida tsohuwa ta fito da salon soyayya wa <laughs> <laughs> Anta ta duka a kan eh, gaba Ina <laughs> ce anti irin wannan hannunka mai sanya. ballanta na eh, eh, yan yara Mana ƴan sawai sawai <laughs> wanda yanzu suka fara soyayyan ba su san ma menene soyayyar ba gaskiya ne tuna min wata magana wata baiwar Allah ta ce wai idan za a namiji zai ƙara aure. Eh. Wai cire mai kai ake a sa kan jaki. Eh, da wai so yake duk kyautatawa da kika yi a baya. Eh. Ya manta shafi. Wai wannan kalamai da budurwa ya je ta gaya mai ce to idan fa biki ba sai ya ce sakarai biki iya komai. <laughs> Yarinya yar ga ai yarinya yar karama ga mana ya bada amsa eh shi so ba a daina mai hidima ba a daina wa fa haka ki je ki ja ki nada hannu shine magana su zo su koya Allahu akbar eh, bayan shekara 20 ayi biki na sabunta su Allahu eh, akbar Allahu akbar an ko sabunta malam a ah, waɗanda suka iya sun iya waɗanda suke shiriri tan suna nan suna ta yi waɗanda ba su san yadda za su sabunta ba soyayya ta damo kamar yau aka sa ku a lalle ne to bari zai in ce wani abu gara ki ce <laughs> sabunta wannan kuma yana bada fa'ida masha Allah saboda shi kullun dan adam eh. yana son sabon yana son sabon abu Allahu akbar gaskiyar magana mm. eh, eh, ma'aurata waɗanda aka yi shekara goma shekara ashirin mm. sama da haka ma mm. wata rana a dan samar da wani abu na nishadantarwa a tuna da wannan a zubar da wayannan mu yanzu ka ga mun oh. da shekarun farko Allahu akbar sabon lale sabon lale mm. shafin farko aka da mun da shafin farko <laughs> mun karbi shi yasa dama aka ce eh. malamin sanin kai yana daga cikin mutum ya san mm. zamanin sa ko gaskiya to yanzu mun dawo tafiya da wannan zamanin masha Allah masha Allah amin ya Allah Allah Allah ya shiga al'amuran amin amin to yau danko abubuwan da muka nazari ne mu muka fitar muka gano cewa suna sa danƙon soyayya muhimmai guda hudu ne muhimmai guda hudu masha Allah akwai wasu to yan kanana ne amma dai kan da suke kara soyayya danko guda hudu ne masha Allah na farko wannan ko ana waje ko ana ciki na farko hira ce masha Allah hira hira mm. hira hira da mata suka ta ba a bakin komai mm. bayan aure mm. eh maza sun ba wa hira mahimmanci kafin aure haka yake za ki ga yanzu zai tashi ya je mm-hmm. eh, yanzu zai tashi ya je yanzu zai je da yan kwabbansa mm-hmm. ni ya je yi mm-hmm. duk ba wani abu kamfen ne yana kamfen ne don ya ci zaɓe in ya ci zaɓen shi kenan tsuntsun soyayyan nan ta tashi an gama a'a ai mai da yaƙi yake can eh. na'am shi fa namiji ba tsuntsu ne yake tashi ba <laughs> kujerar shugabanci yake ne kullum muna faɗa ko mana shi namiji no campaign ne after eh, election shi ne ita kuma mace ba ta ta zargi ita ba ta zargi ba ta zargi shi kuwa dama in ya gama campaign ɗinsa a waje eh. to zai hau gerar shugabanci ne a ci gaba da ka masa rahotanni ya kamata a yi guri kaza yana buƙatar can To haka, mun kuma mata ba sa ka motion ne. Ba sa motion. Sun rasa inda motion ɗin yake kenan. <laughs> Allah ya samu da Amin Allah. Wannan hirar kashin mhm. bayan kul karfafa dangantaka ne. Masha Allah. Akwai mutumin da da zai je neman auren mace in dai bata iya hira ba to ta lusa makanta. Mhm. Dai da yake ganin ta cika masa sharadi saboda rashin hirar nan. Allahu akbar. Wallahi sai dai watsi na magana. To. a can ai ba za ta iya presenting ɗin kanta wajensa ba haka ya zo ila ta yi masa ya ɗauka ko dai ba ta son sa ko kuma gidadanci haka haka ko kuma ta tashi hirar mai kwanta hira mai ma'ana mm-hmm. sai ta shiga bulayi haka yi yake malam eh, ta zo da hirar da shi baya sha'awa baya sha'awa ta eh, baya su mm. kin sa ai mutane a magana magana an ce akwai waɗanda su in za su yi magana suna magana idea ne haka ne haka ne suna magana philosophical wato suna magana akan abu muhimmi da zai taimaki rayuwa kuma wani abu Allahu akbar akwai kuma su kuma wasu hirarsu ta mutane ce mm. haka ne sai dai a ce wani kaza wance kaza mm, wance kaza yawa irin su akwai ko <laughs> akwai su kibaro <laughs> eh a zo ma da hira da ba kama wata akwai masu hira event mm. ga abin da gari yake ciki ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza haka manzansa suka raba suka ce to mai babbar zuciya mhm. su ne wanda suke maganar idea Allahu akbar eh, ideology ka zauna da su za ka kawo in ka zauna da su kawai suna maganar wani tunani ne eh mai kyau da suka sani mm. ko suka yi ko suka gano ko suka karantu haka ne eh, haka ne eh kuma dai na kusa dai kaiwa <laughs> malam duk lokacin da za a tattauna gaskiya za a tattauna ne kan eh. abubuwan da za su amfane ka dole ka haka ne malam akwai kuma wani abu da yake faruwa akwai waɗanda zaka ga sun iya hira ko suna hirar ko mm. wanda ta dace ko bata dace ba mm. amma ba su da respect kamar me zan ce ne na mm. magana ba su da ladabin magana yawwa to shi ma sai ka ga malam ina ga wataƙila. sai a rubuta ya taɓa hirar ma in dai baki da ladabin magana a shi ma hira ba ba ta da siga ba gishiri ba magi lami ce ladabin magana shine ki san kalmomin da za ki furta a kowace gaba mhm. yawa domin akwai magana da kalmar da kina furta ta namiji zai iya raina eh kuma zai dinga daukan ki ma baki da tarbiya wata kalma ma kina furta sai miki tambarin cewa kai wannan yar duniya ce eh, wata kuma kina furta zai ce wannan mutu ne ma banza ce masha Allah irin kaza yana fita akwai mazan da aka ce mm. ba sa son hira ta tsawo da matayensu don sai sun bata musu rai eh, wannan eh. kuma kida humanci ne mm-hmm. in zai dogon eh, hira da ita in zai dogo hira da ita to sai ya baci maza da yawa suna ku shi sa ai ba su ba sa hira a gida mafi akasarin mm. yanzu zaka ji malam complain din mata mm. kullum in sun ka kara maza ba sa hira in kuma zaka tattauna da mijin zai ce aini ka rasa me yake ji a bacin ran ko oh. kuma kaga gama in ba hira ai ba dan kwanna shine magana ai an rasa shi ai abin da yake kawo hira kida humanci ne eh. shi namiji so yake da hira da zaki masa ta dace da yanayin da yake ciki haka ne ba kake masa kake tambaye shi wani bukata a lokacin da ke kin san bai da shi Allahu akbar kin riga kin dugun zuma kin dugun zuma haka ni malam Kin kawo masa matsaloli a lokacin da hutu yake so mm. da nishadi Allahu akbar kuma ki bujiro masa da eh, matsaloli eh, eh kaza ne matsala kaza a waje kaza a kaza kaza babu kaza yara yara kaza to kin kore shi <laughs> kamar wanda muna shirin nan da aka bugu eh, waya malam ko tuna. ne cewa ba a faɗin daɗin abincin da yawwa yace to da ya kai cokali ta ce ba kaza ba kaza wane yayi kaza eh. to kamar maganar yawa wato yana son zai ji abincin ba daɗi ne. sai ya ji abincin ba daɗi ba ma ya fahimta ma ai ai an gallabe shi ai Allahu akbar to wannan shi yake damu maza da ba sa zama su hira gida abin da ake cewa shine dole ki karanci mijinki haka ko wanda yake zuwa wajenki haka ki auna da cewar shi wannan me yake bukata a rayuwar shi masha Allah masha Allah muna faɗi in mm. kina tare da mutumin da yake dan kasuwa haka wallahi da kasuwa yake so haka ne malam haka ne malam eh, musamman yau kwanta ce mai gida yau ya kasuwa mm. yau an dace sai ta fara ce jiya ka fita ka ban mana kuɗin kofa ba baka bar kaza ba eh. maimakon ki tambaye shi yaya kasuwar yau an samu hmm. <laughs> ko kuma kan yahu ko kuma kan ko kuma da mu rubuta harkar kasuwanci kina ga yawa abinda sabon kasuwancin social media ya dawo ne hmm. gida da kina ba shi dabarun kasuwancin hmm. haka ne haka ne saboda yanzu mata sun san ah, kasuwancin ana yi ga sunan suna social media suna ta mai ce suna ta yi ta hanyar waya ta sauraron su malam kina karo shi da wani ai shi wannan kowa da layinsa eh. shi sa aka ce ko da kina zaune da mijin da irin mayin yan kwallon nan ne eh, dole ki to sai kin yi kulab dan ki zaunar da shi zaunar da shi ai <laughs> malam ka faɗi wannan eh, na ba wata shawara shikenan sai hira ta barki a zauna yi ta musamman imana sai dai na fita yawon kallon Allahu akbar <laughs> ai irin can ma da man shi zai sai ya daina zuwa kan Allah ta zauna ta sa shi gaba in aka yi tsalle ta yi tsalle eh. Eh, ya ce gol ta ce <laughs> gol ita ma ta ina ta yana can tana na <laughs> Allahu akbar to shi dan adam dole ne sai mm. ka lallaba shi ta yanayin da yake haka to wannan hirar ita ce babban ginshiki da yake inganta dankon soya. masha Allah soya. Mm. haka ita take dan wato inganta dankon zamantakewar ma'aurata Mm. shi yasa kawai mace ki je ki duba kanki mm. matukar zaki a gidanki ba ki iya samun lokacin hira da mijinki to ke ba kowa ba ce Allahu akbar eh ki gyara tsawonki ki gyara zamanki ki gyara tafiyarki ke ba kowa ba ce eh kina da matsala ba kaɗan ba mm, babba kuwa malama abin ne ba zai iya baki lokaci ba minti talatin minti ashirin ku zauna ku hira sha biyar wani ma awa wani ma Allah Allah yake dawo gida saboda hiraki mm, sai ya tara ma tun a can yake bukin zai bugu ma ya faɗa ya ce kaza da kaza kin ga rike min kar manta Allah eh. za mu tattauna to an yarda da ke kenan kin isa malam aure ko mm. dole yanzu ya tsararo saboda wasu ma'auratan in ka shiga sai ka zata abokan gaba ne sosai ya cuna baki ya ce ta cuna ta yi can an ya shiga gidan in dai da ita da shi sai dai latsa latsan waya kawai kowa yana nashi mm. eh, amma dai ba wanda yake da muhimmanci ya muhimmanta wani kin ga an samu matsala an samu babban matsala amma eh, kuma aikin ki ne ki zaki gyara gidan ba shi zai gyara ba ai sai ta ce ai shine ya ki magana Allahu akbar to me zai ce ki zaki ba da topic of discussion Allahu akbar ki zaki jagoranci zama ki ka koya mana to yanda ake wa ku to to na san dai waɗanda suka suke jin mu suka a baya sun ji amma mai mai <laughs> ta su ji mm. ai shine ana wa ku kamar yadda malam ya faɗa kowane miji akwai irin tarkon da za a yi yanzu bari mu ba da sata amsa to ci gaba kamar lokacin sanyin na anti Eh. bayan an ci abinci an koshi an da kasuwa an gaji mm. da an ci abinci mm. neman hutu ake sai mm. ki dauko dan dafaffen shayin ki da kayan kanshi mai kanshi da to bare kuma kika aje wani dan cincin a gefe ka tsiyayo ana hira ana hira yawa kika mika Allah kila shayin nan kin sa masa su kanumfari mm, mm, su ce ta ɗan tafarnuwan nan ma kaɗan kin saka didi kin ga zai amfana sosai sosai ina ma za su iya malam abin da ke damun matan mu kenan nan ba su iya ba za su ce ban da kokobo eh. da zan sai kayayyakin nan eh, eh. shi bai so ba ni kuke so in so in masa sai mm. sabilillah to lokacin sanyi ne sai dumi yazo sai hira tso ta tashi yau da na fita kin ga abin da gogurmai shikenan Allahu akbar wata kila ma malam wallahi wata ba da kuɗin ta za ta yi ba ya siya ya aje kayan shayi dama a cikin ido ake tsawuriya ko ma ta yi da ta iya fidda kuɗin ta daga baya in ma to wata hmm. kuma fura ya danganta dai wallahi da sai farfesu wallahi wallahi <laughs> kin san da irin kunin nan mai daɗi yawa mu dangin gishiri ne <laughs> Masha eh, Allah. Wasu dangin suga ne amma mu dangin gishiri. ne. Allah fa akbar. Allah ya sa mu. Dan haka hira tarko ake mata kuma ah, sai a kama ta sha kamar yadda malam. A gano wace hira ya fi so. wannan shi ne masha Allah masha Allah daga nan ne zaki ga har namiji yana zumuɗin dawa gida haka ne malam amma zaka ga yace kai mai zan shiga zan shiga gida ba ba ina ba dai yanzu ba hmm, bari sai sun yi bacci Allahu akbar abu ya ɓaci kenan wata kuma in ya dawo don ya huta ba za ta bashi damar hutu ba ta dinga magana yara ma za ta turo ta ce ga baban ku can ku je ku sani ma ku kyale ni huta yawa daga nan sun zo sun dagula man lissafi sun haka gidansa ba wurin hutu ba ne dole ne wani wuri wanda zai dinga hutu eh, inda ya dawo kika gan shi a gaje so privacy yake so yana son ki alkinta shi ki keɓe shi haka amma sai ki zuma shi ko kuma in ya kwanta din a ringa kurma ihu a cikin gidan ana tsalle ana tsalle ba zai eh, huta ba to duk wannan matsaloli ne da suke <sighs> dabbake da hira musamman a gidan aure a wajen ma haka ne idan mace ki ka iya hira za ki ga ki har zumuɗi yake ranar zuwansa ta haka ne malam haka ne haka ne har zumuɗi zai cewa zai zo wajen ki domin ya san ya zo zai sha hira masu daɗi mm. kuwa ba wai dole ta yi yawa ba amma ta yi eh. ma'ana ta yi ma'ana mm. Allah ya sa mu amin malam shine yawa <laughs> duk da kin sa a fagen soyayya ai ta halatta ya kaɗan ya kaɗan ba da yawa ba ba wanda za a ga komai yawa ai ya ɓaci ya ɓaci yar kaɗan ake sawa dan dai abin malam dan a ja ra'ayi yawa ai shine dan a zuga. a zuga sosai dama yawanci dama ita ita ƙaryarar soya ai a zuga zugawa eh, zuga shi kai ai duk duniyar nan ba kai Allahu akbar eh, ai maza duk ba maza bane in na ganka Allahu akbar ai duk ƙarya ce amma dai an yi kuma ta kuma kuma <laughs> ta shiga ransa eh. ya ji daɗi malam ba ƙarya bace akwai na gaskiya to zuzutawa ce kambamawa <laughs> kambamawa ne ba laraba to abu na biyu a gurguje shine kyauta masha Allah kyauta mm. tana da eh. sa danko na soyayya masha Allah kyauta kyauta Yau, kin ji kin ji mm. karin magana ma sadakin so kyauta mm. eh, ba shi wa kai ta zuwa hannu rabbana aka yi ke eh, malam kamar kes din wata da yazo ta ce ita ita wai shi sai dai ma zai zo ci da Allah me zaki girka min ne hmm. ikon Allah tun tana yin nakara oh. sai ta gane kawai ya mai da ita rijiya ce kawai ya zo ya dora mata responsibility amma ba zai iya bada kwandala ba ya gama mm, surutinsa ya mm, kirba ya sha eh, ya more da ya bugo sai ta ce to ah, ka taho da kaza da kaza da kaza za ka taho in ka zo sai a haɗa maka masha Allah sai ta yi masa wani lissafi na ce ba ni masha Allah an wanda da bai bake na inda ba inda dama ba mai yi ba yawa wanda bai bake na ɗauke kafa ya kaɗar ya ce ai wani abu ya gitta <laughs> daga nan ta ce ai ka gama eh, na rufe shafin an gano shi eh. ita ma wata budurwa ma na ai haka saurayin ya zo ya zo ya zo kawai ranar sun gama zance ta ce Allah ya sani sarakin su kyauta kawai ta faɗa ta bayyana eh, eh kuma ya tana koyewa eh. wai ai shi jarraba ta yake wani jarraba wani irin jarrabawa yawanci zaka da ana faɗa wai ai jarrabawa ake a gano ba mai kwaɗayi ba ce a ai irin wannan ana yi amma ba haka ake ba kuma kamar wasu ne zaka ga kamar ni dai ana a ta mazhabar mm. kamata ya ranar farko in ka je wajen mace kai mata kyauta masha Allah akwai masu ce a'a wai ba a mata kyauta ranar farko a ai shi wannan first impression din yana da haka matters in ji bature first impression matters, matters in ki wannan kyautar ta farko mai kyau to tana share maka fagen Ka dade ma umar ka gashi ma Allah ya faɗa sakamakon kyautatawa lisani illa al-ihsan ne magana to gaskiya kyauta wani abu ce mai muhimmanci tana da muhimmanci a alaka musamman a soyayya ginshiki amma amma inda ma ba soya ita ce take rike da zumunci mm. haka ne ballantana inda ake magana soya kuma malam ko da kiyayya mm. masana suka ce babu abin da yake goge kiyayya ko ya dakile tasirin kiyayya tunda an ce duk wanda yake kin kadin yana kin ka to amma idan ka nema alheri wallahi ba yadda zai yi siyasa. ai wani lokacin ma shafe kiyaye Allahu akbar shafe kiyaye <laughs> tana shafewa tana shafe masha Allah kaji ita hakule kiyaye eh, wato a aikace an gani mm. Allah ya sa mu dace amin mala kyautar nan ita ma akwai hikima a cikin ta da tactics na kyauta ka ringa yin kyauta mai ma'ana masha Allah kuma har matan ma mala a dama saboda su mata kullum abin da suke daukan an magana kyauta mm. namiji ne kawai kullum ana faɗa a ce kyauta kyauta wai in aka ce mata su yi miji kyauta sai su raka ganin kamar wani abu ba wai dan ya gaza ba ko masoyi ba kuma dan ba da shi ba bakin mm. nuna a'a wani abu ne da yake jin daɗi karamci ne yawa in kika yi wa miji kyauta mm-hmm. to shi ya ba abin da yake tafiya da shi kamar cewa lallai ba karamin so kike masa Allahu akbar amma yawanci sai su tsoke tunanin su ai zai bayar mm, ai ne eh, kuma a cikin abin da yake bayarwa a cikin ne zaki da wani abu ki mishi shi namiji ba shi da ko dan hanci hanci kika dauka kika bashi mm. to shi kin kafa tarihi kwarai kuwa kwarai kuwa ko dan zobe ko zobe malam kin kafa mm. ballantana su agogo Allahu akbar ballantana su turare turare eh turare ma yafi muhimmanci musamman a mata da mazan ma eh ko kuma ki sai masa wata zanna buka Allahu akbar yar hula da zai dosana eh ko safa Allahu akbar ko takalmi duk <laughs> kyauta ce Allahu eh. akbar shine magana ai waɗanda suka isa sun yi mm, sun yi kam amin dan girman sayyidina rasulullahi musu ba <laughs> sallallahu alaihi wa sallam <laughs> Allah ya sa mu da amin malam to na uku a gurguje shine ziyara ziyara eh. to yes akwai wacce dalilin a inda ta zaɓi mijinta kawai a ziyara ne to eh. watan yana zuwa gidan iyaye kakanninta yana zuwa wajenta constantly to ba kawai ya jingine ta kawai sai lokacin da ya ga dama ya yi timetable cewa zai zo wajen ta ko sau daya a sati eh, ya kula da wannan zuwa. Eh, wannan a lokacin da aka ce ta zaba a cikin masu ta ce shi ta zaba saboda ziyararsa Allahu akbar domin ziyarar su shi nuna concern da caring eh akwai concern akwai caring Allahu eh, akbar zai zo ziyarce ta jaharin da take ci Allahu akbar to wannan ziyarar mhm. tana da muhimmanci masha eh, Allah ba wanda ba matar da za ta da cewar ka jibge ta ka tafi sabgogin ka ba wata tafiya kai ba ba shi da lokacin da ya ci wallahi kana gari ya ce sabga ta yawa sai karshen wata gaskiya san bai kai ba Allahu ah, akbar to malam ko kuma mai tafashashen jini ne eh. <laughs> kasan su daban al'amarin nasu ah, sai a hankali sai a hankali eh, da su da masu da jini ba dole su baki time sosai ba haka amma dai ko ba ko ba komai zaka tsara salon ziyara Mhm. in dai kana son ta mhm. in ka ce ko ba za ka ziyarce ta ba yawa namiji kenan kuma na. eh dama na maza ne sai dai ziyara ta waya shine shine dama na na hudun ma eh, oh, eh ita ziyara wannan ziyarar ita za ta tabbatar da soyayyar mm. to Allah ya sa mu amin mala ita ma tana iya ziyara amma ba wajen sa ba eh. masha Allah yana da ya eh, eh? yana da yassa tana iya ziyartar ta ta zo su gaisa kawai ko wani muhimman mata a yi aure ko iyaye ko kafin ma a yi eh. ana yi masha Allah kafin a yi in ta je ta ɗaura akuyar ta a gindin magarya yawa in cika je kika ziyarci <laughs> ma da da gangan ya zo hankali ne kirki ne eh, kirki ce kirki mai zumunci mai zumunci eh, ai tana zuwa nan muna gaisa da ita Allahu akbar su za su karasa campaign din haka ne malam haka ne wannan ziyarar namiji da wacce yake so yana kada wannan in an yi aure kuma ita kuma ziyartar danginsa danginsa hmm. yana sa soyayya dankon soyayya sosai soyayya nan ta yi karko amma ba ta nuna kawai danginta ta sani eh. wanda suke cewa ma wai ai sai kai kenan kai ta binsa ai su mm. ba a nace musu mm. aha ko dangin miji dangin ah, a ai kina kina rabawa yana gane zai gane kin kade haka ne malam haka ne malam kima ba za ki daraja ba ki dangin ma ba zai dauke su da muhimmanci haka ne haka ne domin baki na dauna su da muhimmanci ba eh, to masha Allah hudu shine sakonni sakonni malam eh. tura sako Yau. a yi zamana dai sako ba yankewa masha Allah shi ma dankon soyayya eh irin tura sako na soyayya malam good morning eh, how are you yawa mm. <laughs> kaifal hal an tashi lafiya yawa masha Allah sabahul khair barka da warhaka fal hal wai ana koya wata ce kaifal hal wa fa mu'amala. yawa <laughs> lalle kamar da sako yana da matukar tasiri don bana manta a da ta bani labari mm. sun samu matsala da saurayinta mm. ya turo mata sako ya ce ya fasa auren ta kwata-kwata ta saba tana gaishe shi mm. tun daga ranar nan ba ta taba fasa tura masa sako ba gaisuwa ba da na juma'a sai da aka shekara ah, shekarar nan tana yi kawai sai ya turo magabata ya ce ya zo ai magana aure da ya da ya ce kin san me yasa na dawo ta ce ya ce saboda baki taba buɗe waya ya ce sai da na kirga yau shekara ɗaya ɗaya cip cip kina tura min sako sannan kawai dan ga abin da ya cancanta sa kai da zan miji kawai in turo iyaye na aure Allah amma da gaske na fasa mm. wannan sakon ne ya dawo da shi can wannan tura sakon ne ya dawo da shi shi kuma ya gina soyayyar ma ta dawo kaga shi ya gina soyayya da gaske ya ga wani dalili bata dai gaya min dalilin ba wataƙila in tana jin wannan shirin ma malam za ta ji mm. na ba da labarin mm, ta amma ni da ita ta bani wannan labarin sai da aka shekara mm. ba ta taba gajiya ba akwai wacce da sako ta jawo hankali ita ma sakon juma'a ne irin friday message ne da shi ta sa har hankalin sai dawo ma ya ji cewa ashe wannan ma ya kamata ma so ta ita ma suna take Allahu akbar amma da hankalinsa baya kanta Allahu akbar amma wannan sakonin da suke giftawa ta rana mm, ko wani sakon eh, ya taba shi ce kai zaman ta yi zafafan addu'a shine magana ta shigar da addu'o'i da kalmomin da suka dace waɗannan abubuwan guda hudu hajiya ramsi hajiya ramatu mm. su ne manyan ginshiƙai tiraku <laughs> na soyayya. na dinkon soyayya mm. <laughs> wacce ta iya hudin gaba daya eh, sunanta gwarzuwa sunanta gwarzuwa kenan kuma da wacce ta iya uku <laughs> sunanta <laughs> idan biyu ta iya ƙwararriya <laughs> ce masha Allah idan ɗaya daga ciki take yi Allahu akbar gogaggiya ce wacce ba ta waɗannan gaba ɗaya ta tashi daga aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai gwana sai ƙwararriya sai gogaggiya Allahu akbar wacce ba ta ko ɗaya a nan to sunanta sori Allahu akbar soyayya ne ko a gidan aure sunanta sori masha Allah Allah ya amin malam amin amin Allah isa mu dace gaskiya kan malam ya faɗi muhimman <laughs> mm. abubuwa kwarai kuwa sai fatan ana tare da mita tamanin da tara da ɗigo uku gidan mm. rediyo Kano 2 FM uwa maba da mama a cikin shirin mu na ido ba mu duba mm. amma ya san kima malam akwai matar da ta turo ta ce akwai waka da muke sawa tun Hajiya Aisha Tsille da Hajiya Sa'a Ibrahim suna nan wai mun daɗe ba mu sa waƙan nan ba eh hajiya sa'a <laughs> eh, ibrahim ibrahim to ta ce a lalubo a dan sa a sa mata masha Allah Oh, my. don farawa don na san dacewa dubu na talatin ka mai koyarwa masoyin ruhi ya zaɓo salsalla sai a ce madalla in ya kauce walla ido zai yi kwalla Allah yarda mu lura mu zaɓo dacewa nan dutse abokin kullawa hali babbar riga da take birgewa dole a kulawa wajen zargi a kalla a fili da ake be kar ido yake kalla ya ce wannan raɓe zai bar baya da kura idan ya kyalewa zan aura abokiyar ta wajen tantancewa abin zai burburge ido mai dubawa idan yayo zaɓe da ake To sha Allah da fatan Hajiya Salamatu Abdul Karim ga waƙan nan an sa mata malam. Na Muhammadu Sani kenan. <laughs> Na. Mm. Allah ya sa mu dace. Amin malam, amin malam. Ai wannan waka dama ai wanda sai ki ringa giggifta ta. Ai shine ai dole yanzu za mu lokaci bayan mm. lokaci insha Allah. Mm. Wani lokacin a sa Maimuna, wa lokacin Musuba, wani lokacin wani lokacin kuma mu lalubo na Ibrahim Ibrahim. Ibrahim sai dai ki eh. tsakiya da shi. <laughs> shi to masha eh, Allah masha mm. Allah Allah ya samu dace to malam kai magana akan hira mm, mm. kyauta ziyara eh. sakonni to malam yanzu zamu bude buɗe layuka ne ko kuma akwai abin ai kawai saki layi <laughs> to masha Allah sannan ki tambayoyin da ake bin bashi ki tabo eh, eh zamu tabo tambayoyin to masha Allah To bari mu ga masu sauraron mu akwai layin mata da layin maza. Mm. Akwai sifili takwas ɗaya shida sifili biyu hudu shida shida sai kuma tara da biyu. Mm. Da fatan za a kasance da wannan gida mai albarka a cikin shirinmu na ido ba mudu ba amma fa ya san kima. To masha Allah bari mu ga waye na fari a cikin wannan shiri mai albarka. Assalamu alaikum muna tare da wa. To sai kin ɗaga murya mai sunan Umma ne miki fatan alheri malam na jin ki kina da tambaya ne ko karin bayani. Ina da tambaya dai amma ya zai yi samu malam mai shawara zai bani game da wanda na tsayar. To malam kana ji? Na ji in an gama za a faɗi lamba. In an gama malam zai faɗi lamba kuma ya baki shawara. Insha Allah. Yawwa ki kasance da mu har ƙarshen wannan shiri malam zai faɗi lamba. Da za ki buga a malam sai ki ji shawarar da zai baki insha Allah. To mu ma muna godiya da ake tare da wannan gida mai albarka. Kada a manta akwai eh. mm. <laughs> akwai sifili takwas ɗaya shida sifili biyu hudu shida shida. tara biyu bari mu gawa ke kan layi salamu alaikum da wa muke tare sai kin ɗaga murya yar uwa yau mata ke ta shigowa mm. <laughs> to muna tare da wa Amina daga ina daga rangaza to idan kina da tambaya malam na jinki to Amin, amin to malam na godiya don muna godiya amina rangaza. A gaishe da mutanen rangaza halasaka. Yawwa mun gode, to bari mu ga wake kan layi, aha, akwai sifili takwas ɗaya to ga wata nan ko wani, salamu alaikum. Salamu alaikum muna tare da wa. Sai an ɗaga murya ba ma ji. to bari mu gani wannan bai shirya ba ko bata shirya ba dan Allah idan an samu layi a dinga magana assalamu alaikum muna tare da wa alaikum assalam kuna tare da wasila to wasila daga ina malam na jinki ayya an tunkuɗa wasila malam <laughs> <laughs> abin wannan ya samu sai mm, wannan ya tunkuɗe salamu alaikum muna tare da wa To barka da shigowa namiji na farko. to muna godiya Dini murmushi a Dini murmushi kwana biyu ka daɗe baka shigo makarantar nan ba wallahi ta amma kullum ina saurara kullum ko ina sai ko ina wani guri zan zan tsaya da saurari shirin Allahu akbar to ubangiji Allah ya saka muku da alheri. amin mana tuwa ƙwarya musamman mutane wanda ba su shiga daga ciki ba mm. musamman zaka ga kullum da sassafe zaka dinga ganin Eh, masu sabon aure ko kuma da sauransu suna ta kama kama wajen nema mace wasu kuma ba babu ce ba mm. amma wannan abin ina tunanin zai iya sa ka dinga ganin kamar to a ah, to daman an auren ba wani kula ba wani waye da sauransu gaskiya ba to malam ya ja hankali ko matan ko su mazan su dinga kokari iya abin da Allah ya tare da mutu su dinga zama a gida kuma kuma kamar inda kuka faɗi wata shimfiɗa da suke cewa ko yaya ne ta samu wani ɗan abu za ta dinga jan hankalinsa haka zama a gida mm. amma wallahi wannan abin yana tayar da mutane da yawa ai ba gaskiya ne gaskiya ne wallahi gaskiya ne mm. amin amin amin dina murmushi amma ko mun mun gode mm. <laughs> kaji. da kaji wallahi da gaske haka yi mm. wato sai maza su ta an taiwa da sassafe eh mana ana zuwa gidan abincin sayarwa ba abincin sayarwa wurin mai kosai mai eh, waina mai fanke eh, dan kin zama hoti wasu wasu kuma ta zama wallahi matsalar wasu daga ita ne ba wai ba za ta wahala ba ba da eh, ba za ta iya waina ba ba za ta iya kosai ba za ta iya wahala da safa ba to <laughs> da haka aje a siyo ya fi sauƙi ta huta malam to me amfaninta ai ba ta da amfani suna da wani lalacin wasu kuma mazan ne gaskiya abin ya yi kaɗan Allahu akbar ba za a iya wadata gida ba to bari a ba su abin da ba ta yasa da shi kuma ya je ya kintsa a waje Allahu akbar kin ga wata matsala wata babban matsala talauci yana kawo wannan Masha eh, Allah. Allah ya kiyaye. Wani kuma tashin hankalin gida eh. ne idan na taba jin wani ya faɗa ya ce idan ka je sallama. Mm. Ka ce ana sallama da mai gida. Mm. Sai kaga sun fito tare da ɗan aiki. Mm. Ya ce to dama Allah Allah yake ya kubuto. Allah fa amma ka je sallama. ɗaure yake ko. <laughs> Eh. Ka Kaga an ɗan yi jinkiri. To sai zai fito a ce mai gida baka ji ba. Ka za to akwai farin ciki. Wani dalilin ya karya a wajen ma hmm. Allah Allah yake da ma ya rabu da bai fita hmm. <laughs> Allah akbar to Allah ya kiyaye Allah ya kawo shari'a da tsakanin ma'arauta da mata Allah ya gyara mana hmm. amin amin Allah isa mu gani mata sun ce sun gyara mal sun gyara ku wasu sun gyara eh, wasu ba su gyara ba wai sun gyara ajiya ajiya aisha kin zama musu lauya wasu mun lauya maza barista aisha complain da Allah ba su gyara ba ne ma kur suka gyara karin eh. ma gaba ɗaya jaruwa yake Allahu akbar wallahi garin jaruwa yake complain ne nake faɗa kullum kowa ya san ni a inda nake to yayi da malauyar maza ce <laughs> amma yanzu kullum mata na korafin cewa yanzu fa sun gyara mazan ne kuma ba sa karɓar gyara Allahu akbar dai ni ina ganin watakila ba a ba a ba a karanta musu da yaran eh. da za su gane su mazan ba eh. yaran ne ba a karanta musu da yaran da su gane ba ne ba ya jin turanci da kuma da turanci ta ke da Ni ne ba ta ba ta fulatanci eh. <laughs> to bari mu ga ke kan layi salamu alaikum muna tare da wa mm. wa alaikum salam wa rahmatullah malam da malama barkan ku da rana. Barka ka dai muna tare da wa malam. Mai riga ne eh, wato masoyin da zai iya sama. To muna godiya riga fada ga malam nan kana da tambaya ne riga fada. To haƙi ah, ina jin daɗin wannan shiri don gaskiya tun saurara ta ta farko ne ce to ya kamata in dinga makarewa a wannan shirin <laughs> to masha Allah da gaskiya muna karuwa sosai amma akwai wani dan karin bayani da nake so malam ya mun da ina yawan ji malam tun a wancan satin dama na faɗa maka ni dai kam masoyin gajeriyar mace ne na'am gaskiya buri na kenan dama amma na ji an ce wai suna da to gaskiyar da za a gaya maka shi ne wannan hali ne na daban da kowa zai iya samu amma dai tana da mulki ta iya mulki kuma kuma mulki a yayin kana neman mulki kawai eh, sai gajeriyar mace yawa to ai shi wannan mulkin ai eh, ado ne masha Allah eh, tana tafiya da tunkaro akwai kasai eh akwai kasai ta mala ana tattakawa ɗaya bayan ɗaya kar ka tsorata kai dai amma dai akwai mulki <laughs> <laughs> Allah ya samu eh, dace. Kuma ba ta son raini. To kaji ba ta eh, raini. A ah, ba ta son raini. Masha Allah ba ai saraki ba. Yau ba raini ba yau saraki bai son raini. Allahu akbar. <laughs> Allah ya samu dace. Bari mu gaba ke kan layi. Hmm. Assalamu alaikum muna tare da wa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amin amin. suna a Amana Ibrahim Ɗaliban farko ke. Ɗaliban farko. Mm. Ɗaliban shekara goma sha biyu da ‘yan kai. <laughs> Ta Allah ya sa dace. Amin. Alale. Ba iya makarantar ba masu hada yan makarantar da masu eh, makarantar. <laughs> Allahu akbar. saboda har irin kalan da mutum mace kamar mutum ya aura malam ya mana bayani a nan makaranta. kwarai kuwa muka bi abin da ke daki wallahi malam mun ga amfani wannan makaranta. to alhamdulillah to alhamdulillah sun shekara ta uku da rabi da aure na'am wallahi ko mutu ni ba shi shekara kana da mata alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to mun to muna taya murna muna godiya muna taya murna <laughs> eh. muna taya murna eh. alhamdulillah mun ji daɗi da wannan bishara mun ji daɗi da bishara muna godiya ibrahim alale to kaji dai malam ga babban ɗalibi tsohon ɗalibi garan aka samu karayya ai shine ai dai ƙwarya ta haɗu da ƙwarya eh, Allahu akbar ai kifewa aiki Allahu akbar sai ah, ruf shine ba abin da za a yi ba matsala ba matsala Allahu akbar <laughs> sai bari mu gawa ke kan layi amin yayi amfani da abin hmm. amin wa alaikumus salam wa rahmatullah sai ka ɗaga murya malam ba a jin ka. Kabir Muhammad. To malam Kabir Muhammad daga ina malam na jin ka kana da tambaya ne? Daga nan gunduwawa. To ɗan mutanen gunduwawa kana da tambaya ne ko ƙarin bayani daga gun malam? ƙarin bayani kasancewar ni sabon ɗalibi ne a cikin wannan shiri amma akwai alamun cewar mutum da bamu shiga daga ciki ba akwai ilimi da za mu samu a cikin wannan shiri. Masha Allah. Mm. muna godiya muna a ci gaba da bibiya da tambaya insha haka yake a ci da kasancewa da wannan shiri daga karfe biyu ranar talata zuwa karfe uku to mun gode halasaka <laughs> Yawwa sai an jima masha Allah bari mu ga ke kan layi oh. wai akwai sakonni fa mm. bari mu ga a ah, ah, ah, mala akwai sakonni da yawa ya za'a yi ko barin sakon za a sai a a bari mu dau wanda mala akwai wanda suka bugo ta nan salamu alaikum wa alaikum salam mala na jin ka ai ba ma jin ka fa ba ma jin ka sai Mm. To gaskiya da matsala. To wa alaikum salam. Wa alaikum salam malam na jinka. Ah, ah, ai wannan yana da matsala wato mutane fa suna amfana alhamdulillah alhamdulillah sosai alhamdulillah amma na ji daɗin buguwa da wannan bawan Allah ya kinga kamar Ibrahim Alale kenan karin eh, karfin eh. gwiwa ne masha Allah muna fatan Allah ya sa dukkan waɗanda suke sauraro suna dabbakawa a aikace alhamdulillah eh, alhamdulillah ubangiji ya ba da farin ciki a gidajen amin Allah ya sa a wayi gari duk matsalolin gidan aure amin ya zama tarihi <laughs> to Allah ya sa ya yace salam fatan alheri ga malallawan lawan Adam Giginyu Ramatu Garba da Hajiya Aisha Amina Ahali don mu ne muku fatan alheri gaskiya muna karuwa ni dai kun sa ni ma yanzu na koma farantawa mai gidana da wallahi malam duk na fuska nake kuma wallahi duk abin da zai min eh. ba na faranta masa mm. amma da na dinga jin wannan shiri wallahi na gyara ni kuma sai na ga shi ma sai ya ƙara nuna min soyayya ba zan faɗi sunanta ba malam ba zan faɗi unguwa ba eh, Allah ya ƙara mata albarka ta ce Allah ya ƙara wa wannan shiri danƙon soyayya in masha Allah sai kuma wannan ya ce mamu da mai trader tsamiya babba ne maka fatan alheri ne mana gabaki ɗaya mu fatan alheri oh, to mamu da tsamiya babba Allah isaka da alheri da fatan kana cikin ƙoshin lafiya oh. sai kuma Maryam Yahaya Imam ne maka fatan alheri malam tsohuwar manya manyan ɗalibai oh. <laughs> ta ne maka fatan alheri ah, su ma sun zama malamai sai kuma sakon ah, sakon da na ce wannan ta ce dan Allah malam ina da lalura ne tunda na yi sabon aure sai na ga da yanda al'ada na ke fita tun ina gida kaɗan kaɗan yanzu kuma da na aure sai na ga yana zuba da yawa mm. akwai matsala ne malam ah, in dai kawai zuba jini ne ai ba wani matsala mm, masha Allah eh, dai wannan ne ba wani matsala ba ne to masha Allah eh, ila ta zo ta fara cin abinci ne eh wanda ya canja canji kuma eh canjin yanayi <laughs> masha Allah sai kuma wannan ta ce barka da aiki Allah ya yi riko da hannunku hmm. gaskiya kuna ƙara mana danƙon soyayya a gidajenmu na aure Allah kuma ya ƙara muku lafiya wannan shine burin shirin shine burin dama hmm. malam hmm. dan Allah malam ta yaya zan shiga cikin zuciyar mai gidana ne duk tarkon da ka faɗa malam na ɗana amma ban sani ba ko akwai abin da ban yi ba mm. daga Hawwawu Abdullahi mm. rijiyan zaki ta ji mijinki a jakarki kuwa <laughs> ba ina ji bata ji mijinki a jakarki ba <laughs> watakila bata ji ba mahala eh masha Allah ba komai za a bada lamba to masha Allah <laughs> to za a bada mm. lamba domin ki bugawa malam eh malama Hawwawu kike neman taimako sai a baki shawara masha Allah sai kuma wannan ce assalamu alaikum gaisuwa tare da fatan alheri daga usaini malo sani mai nage abban humaira hmm, tsohon ɗalibi eh wannan tsohon ɗalibi zuban farko eh, yau da wannan shirin tsofaffin zuma ya yau sun ji daɗi an tsokano an wannan masha Allah eh. sai kuma wannan ce barkanku da aiki Allahu akbar Allahu akbar mm. na ji daɗin wannan shiri wallahi daɗin ne mata wani gani gani mm. ashe kyautata min take ni ban gane ba wai sai in ga tana nuna min wani irin salon soyayya da kuma za a raka ni har waje ana a dawo lafiya suwiti eh. ashe ni ban san ƙarin dankon soyayya ba ne <laughs> <laughs> daga ma'azu abdullahi <laughs> rijiyan gwangwan ah, yana ganin tsokana ya da gatse da gatse to malam sai a yi masa ƙarin bayani ah, ai an gama tunda ya gano har kabbara guda uku har kabbara saura daya daya <laughs> hudu ake ko eh hudu hudu ai aka kabura hudu malam ta ake wa. Ta shi ne yawwa magana ta kai eh, sauran su kabara daya eh, sai da bari mu sha tana ji ta kara zagi da Allah ta daya bari mu ga wannan salamu alaikum bari mu koma ga masu bugowa salamu alaikum muna tare da wa daga ina malama Fadima daga rijiyar zaki to malam na jin ki faɗi ma kina da tambaya ne eh ina da tambaya farko dai zan Allah ya saka malam da alkhairi wallahi muna karuwa sosai da wannan shirin ah masha Allah to muna godiya Fadima eh wannan aiki ba da wajen sati uku bayan kullum sai na kira bana samu dan Allah rabba na ta farko zai tuna mu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashada <laughs> yawa Allah to masha Allah mun gode Allah saka da alheri masha Allah <laughs> malam tsaraba mu Dan satin da ya gabata ba mu samu mun ba su tsaraba ba ila ma yau din ma ai sai dai mu ba su wannan su yi hakuri mu haɗu sati mai zuwa to malam masha Allah to bari mu ɗauki wannan dan na ga eh, lokacin na ta tambaya eh bari mu eh, ɗau wannan sannan sai a ɗau lambar waya assalamu alaikum mm. to muna tare da wa To malama Halima Isa, malam na jin ki kina da tambaya ne? Sai dai muku fatan alkhairi da wannan fadakarwa da ake mana Allah ya saka da alkhairi. Amin. To amin malama Halima muna amin alhamdulillah ni fa na jin daɗi in ji maganganu daga local government can. To amin amin muna godiya muna godiya. Ya sako yana zuwa inda ya kamata. Shi ne ai malam daɗin abin kenan. Alhamdulillah zagaye. Eh. Bari mu ga salamu alaikum muna tare da wa. Amin amin To, To kaji kuma daga kofar mata malam. Eh mun dawo cikin gari to eh. kina da tambaya? Amin to muna godiya. Amin, amin. Don ko shi yake ɗaukar nauyi. Mm. Gidan rediyo shi yake godiya, Allah ya mm. ƙara lafiya. Muna godiya, mm. muna godiya. Yau wato sai an jima. Salamu alaikum, muna tare da wa. <coughs> Kai tsaye kuna tare da zara awal sani keke. To malam na jin kina da tambaya ne ko karin bayani. ina na ji daɗi da wannan shirin da ake yi muna karuwa da shi Allah ya saka da malam alkhairi Allah ya bai da shi lafiya tare da ke To muna to mun gode Allah saka. To malam bari dai mu gani har yanzu da ɗan sauran lokaci jama'a fana ta shigowa. Assalamu alaikum muna tare da wa. wa barakatuhu to hmm. muna tare da wa kuna tare da hatiyu malam sabatela na kiran ku daga nan zangon dakata na gida dokin to masha Allah mun rufta kuma zangon dakata eh mana eh to malam na jin ka kana da tambaya ne yawa ni dai karin haske na ko kuma ce magana ta kai akan irin matan da suke yi wa mutane a cikin zuwa ga mazajen su zance haka kowane lokaci saboda idan kin duba kamar kai na gaskiya ba kowane lokaci nake son matata ta rike mini irin shi da haka wani sa'in zan dawo rai a bata a wani wajen an ɓata mun rai ba ni da lafiya haka to na ga mata irin wannan lokacin ba na so a ɗan dinga zuwa mun da wannan kuma da ta kiyaye muna zaune lafiya wannan alhamdulillah masha Allah shi ne lakanin da muke so mu ji dawa. shi ne alhamdulillah to alhamdulillah To mun gode malam sabatin da malam saurare sun ji eh. Eh, da yawa daga cikin to mun gode hmm. suna wani kuskure duk lokacin da miji ya dawo hmm. baya son hira ko yana damuwa na ba wa mata shawarar ta da kin tambaye shi lafiya ya ce a lafiya ka tabbatar ba ni ne maka ba to mm. ki dan ja ki dan koma mm. gefe mm. yawa mm. shiru ba na mai fushi ba haka ne haka ne eh, amma a lokacin da yake kokarin dole wai sai ya da da yanayinsa eh. yadda yake ko sai kin yi abin da yake faranta masa rai to maimakon wannan faranta ran ba a yi wasa ba sai zaki daga dungun zama shi haka ne wani sai ya huce ya shaki iska Allahu akbar sai ya ce kaza ne eh haka ne haka ne masha Allah kuma kan ka dan jima sai ki dan gegefta Allahu akbar dai wurga wani eh, da magana an jera kwanaka to bari mu dau na karshe nan malam salamu alaikum muna tare da wa oh. sai ka ɗaga murya ko kin ɗaga murya ba ma ji ba ma ji to bari mu koma nan salamu alaikum muna tare da wa wa alaikum salam malam na jin ka to kana da tambaya ne amin to malam na ji hmm. <laughs> to mun gode to mun gode alasaka mu ma muna godiya da ake tare da wannan gida mai albarka mm. gidan rediyo kano 2 fm bari mu dau wannan na karshe salamu alaikum muna tare da wa kina da tare da aminu ulama darma to mm. malam na jin ka ulama darma mm. to malam allah ya saka da alkhairi na ga lokaci ya dan zato muna samun muna jin fadakarwa Ubangiji Allah ya saka ma da kai. Amin, amin. Ya Allah ya saka muku da alkai, Allah ya tsara gidan lafiyar lafiya. Amin, amin. Amin, muna godiya. To, mun gode sai an jima. To, malam, ka dai ji jama'a hmm. idan mun ce za mu ci gaba da ɗaukan waya abin ba dama ga sakonni sun cika waya ba dama lokaci ya riga ya gifta hmm. Allah isa ka musu da alheri to malam ai mana addu'a sai lamba ai wata ta eh, tambayi lamba eh, eh, lamba malam lamba malam Namba ita ce sifili takwas sifili, biyar bakwai, shida shida, mhm. biyar sifili, mhm. uku takwas. eight. Aisha ta alama za ta faɗi ta taku ko? Eh. Ah, lamba <laughs> ba su lamba. Ai ba su lamba. Eh. one. Masha Allah. 55 56 59 71. Sai kin sake mm. maimaitawa. Sifili takwas ɗaya. shida shida shida biyar ah. shida tara bakwai daya To masha Allah Allah ya sa mu dace. Malam ai mana addu'a. To dukan bukatun mu Allah ka biya mana. Amin dan girman sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amin malam. Allah ka mana da aminci. Allah ka saka mana da yalwa. Amin malam. Allah gidajen auren mu Allah ka sa salama a ciki. Amin dan girman sayyidina Rasulullahi. Gore musu abin hidima. Amin malam. Amin malam. Allah kuma sa su hidima. Amin malam. yi Allah ka ba su ikon biyayya da girmama mazajen. Amin malam. Allah ka ba mu ikon تربية صالحة آمين لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك بما أجد الإذن من أرشك ومنتح الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وصفاتك الأولياء أن تجبدها أنا وتقضي حوائجنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة da alheri to masu sauraron wannan gida mai albarka muna godiya a gare da ake tare da mita 89 a tara rana ita yau idan Allah ya ara mana Allah ya malam gida lafiya da hajiya Aisha ta Amin Ahali fatan alheri kuma muna godiya Wang